dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum wani sojan Najeriya da ke bakin daga a Borno ya ci gaba da fasa kwan halin da aka tura su ciki. Tun wani ina nan na ce maka ban ci abin da ke dubu hamsin ba. Ka faɗa wa duniya ne na training ban ga training din ofi mun zo nan kuma ta training din a jikin mu a bar mu mu aikin an sai dai a tura mu jiki banza kuma life jacket ba ba mu ba kuma life jacket wannan rigan karfe nan da ake sawa mai protection na bullet mun yi complain an hana mu Wannan soja ya ci gaba da cewar manyan su suna faɗa musu cewar ai da almajirai suke faɗa. yaran yaran almajirai ne to bari in gaya maka ba yaran almajirai bane ka faɗa wa duniya nan shirin Force ne, Train Soldiers ma, Foreign Trainees ma, yaran Nijar, Chad, Libya duk suna cikin su. Sannan kuma akwai sojojin Najeriya ma daga cikin wanda ta tashi akan jihar Ohio su zo su yi musu aiki su koma bakin aiki. Mun da yi kokarin neman jin ta bakin manyan hafsan sojan Najeriya amma ba su ce kala ba. Mutane a wasu sassan ƙananan hukumomin Darazau da Ganju a jihar Bauchi suna ba da rahotannin ganin wasu baƙin 'yan bindiga da babura a cikin dazuzzukan yankin. Ko wasu mutane sukan shigo wasu mutuma da mashin da bikin ina ne mutanen nan suke shiga ba to amma sun tabbatar suna cikin wani daji ne wakilinmu ya ce hukumomin tsaro sun tabbatar da hakan kuma sun ce suna bin sawun wannan lamari domin gano abubuwan da suke faruwa a nan coach na kasar brazil luis Felipe Scolari ya ce ya san dalilin da ya sa neymar baya taka rawa yadda aka yi tsammani a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Scolari ya ce tsarin kwallon Barcelona ya yi daban da wanda Neymar ya saba da shi a Santos kafin ya koma. Ya ce a Barcelona an maida Neymar ya koma bugawa daga gefen dama, yayin da a can baya ya saba da buga kwallo daga inda yake da fili sosai a gabansa. Kwaci ɗin na Brazil ya ce Neymar yana da matukar muhimmanci ga kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Brazil kuma yana iya zamowa ɗaya daga cikin zakarun gasar cin kofin duniya ta bana. Watakila ma ya ce Neymar zai shana fiye da kowane ɗan wasa lokacin wannan gasa. da hadar hannun jari a Najeriya a yanzu haka da kasuwar ke ci kimanin hannayen jari saboda biliyan biyu da dugo daya ake kasuwancinsu a yanzu haka akan hada-hada ɗari tara da casa'in da shida. A bangaren kamfanonin da suka fi armashi a yanzu haka a kasuwar akwai kamfanin Total wanda ya karu da naira takwas da kobo hamsin. A fannin kamfanonin da kasuwar ba ta yi musu kyau ba akwai Zenith Bank wanda ya ragu da kobo talatin da biyar. A fannin canjin kuɗaɗen waje dala ana canjin ta naira ɗari da saba'in da ɗaya da kobo hamsin. Euro aka naira ɗari biyu da 37 fan na kasar ingila akan naira 283 ubiyar na saudi arabia akan naira 46 saifa akan naira 353 tare ne da dandalin VOA. Muna tafa da labaran wasanni da labaran hada-hadar kudade da kasuwannin hannayen jari da kuma tambayar mu ta yau a cikin shirin mu da ke tafe. A kasance da dandalin VOA. tsare mutane ba tare da shari'a ba da najeriya take yi rashin adalci ne daga abubakar rukunin kamfanin dangote ibeshe jihar ogun ni a gani na rashin adalcin shugabanni ne ya sa jami'an tsaro ke cin karansu ba babbaka wajen azabtarwa da take haƙƙin jama'ar ƙasa allah ya taimake mu daga murtala suleiman a arobadi jihar jigawa dandalin voa